nak ɗin da aka yi ne ya saka shi daidaita jikinsa ya nufi ƙofar yana cewa an jima zan kira ki kada ki kashe min waya yana buɗe ƙofar ummi ta fara masa masifa da cewa mai ya kawo ka gurinta ne za ka rufe ƙofa don kar na shigo komi ka fita daga idona na rufe an ummi ba ta jin daɗi ne na taimaka mata ta yi wanka shi ne hike ta nokin ya faɗa yana so su kai subhanallah me ke damunta ta faɗa tana ƙarasa shigowa cikin ɗakin Abdalla ya saurin kallon Riyan ya kashe mata ido ɗaya haɗe da mata gargaɗi ya fice. Ita kuwa ba ta yi mamakin ƙaryar da Abdalla ya shiraro ba ta san zai aikata. Kanta ai gare ya yi ƙaryar saboda kunya take ji da umman ta shigo. In bai yi ƙaryar ba yadda babu kaya a jikinta ai dole ummi ta zargi wani abu. My me ke damun ki muryar ummi ta katse mata tunani. Cikin pretend ya ce zazzaɓi ne ummi amma da sauƙi sosai yanzu ruwa zan sha. Ummi ta ce alhamdulillah bara na kawo miki. ta faɗa haɗe da ficewa. Riyan ta saki ajiyar zuciya ta yi saurin tashi ta ɗaura tol ta buɗe wardrobe ta jawo doguwar riga ta saka da sauri ta zauna kan bed. A daidai nan umman ta shigo da ruwa da kwaf ta zuba ta bata. Bayan ta sha ruwan ummi ta yi murmushi ta ce sannu kinji ga ciwo ga sabon ɗakun yi ko. La ummi fido ta haihu ne ta faɗa tana washe baki cike da jin daɗi. Ummi ta ce eh ta samu namiji yanzu za a sallamo su daga asibitin. Masha Allah ta faɗa haɗe da ficewa daga ɗakin tana murna. Girgiza kai ummi ta tana duba bet ɗin ganin su a hargitsa ta yi murmushi kawai. Sarai ta san Abdalla ƙarya ya mata don kare kansa amma ta san riyan ƙalau take. Ga bet nan ya nuna sannan ta san riyan na son mijinta. Boyewa ne kawai take. A fili ta ce in ya dawo daga tafiyar kin koma. Gaba ɗaya gidan ya runcaɓe da murnar ƙaruwar da suka samu. Yayin da Hafiz da Abdalla bakinsu ya ƙi rafuwa. sai da amma ta Hafiz jan ido kana ya rabu da Fido da Baby Boy saboda yadda ya manne musu. Ni kuwa na ce ni da sabon shiga kenan. Siryan Taslim Husi suna manne da mai jego ana karɓar barka. Da daidai wajen karfe tara da minti sha ɗaya Husi ce ke tafiya za ta shigo waitin falon. Ta ji an rike ta ta baya. Da sauri ta jiyo ta ga ashe Alhassan ne. Malam lafiya za ka wani tsorata lallai ma wato rashin mutunci zaki min kenan ko? bacin yadda nake kokarin ganin babu wata a zuciyar Faruk sai ke murmushi ta saki haɗu da cewa sorry sweetheart yaya yaya aka yi ne ajiyar zuciya ya hadu da dafa saitin zuciyarsa ya ce please taslim ina son ta amma na lura kamar ba ta so na ko in haba ai mu wallahi farin jini ne da mu wa zai ki mu ai wallahi taslim tana mugun son ka ni ma jiya na sani an jiya an tafa fido na tsokanar ta wai ta ji yaya hafiz na cewa tunda kun ki sasanta kanku an maka mata a rikice take tambayar da gaske ne na ji anti fido ta yi dariya tana cewa kina son sani ta ce i wallahi anti filis ki taimaka min kar na rasa shi wani ihun murna alhassan ya haɗu da runguma husi ya ce yanzu kishi ga ciki ki fito min da ita mu yi zance in kika yi hakan zan baki dubu hamsin wow da gaske kake hun hm, ina miki karya ne a'a da sauri ta cikin falon yau ya kama gobe suna kuma washe garin suna abdullah zai tafi ingila zazzaune suke waitin falo ana musu lalle har da baki an gama mai jego da riyal ana yi wa taslim daga ita sai husi sai kannan fido da ƙawayensu za a mawa masha Allah kunshin yi mugun kyau musamman na riyan abinka da farar mace gefe guda kuma hajiya kaka ce ke ta famar mita a kan su daina zanen lalle su yi na gargajiya wai na aljanu ne sai mata dariya suke tana ɗauko tarihinsu a lokacin su kaza da kaza abdalla da Hafis suka yi sallama a falon duk da Hafis ne mai yin sallamar abdalla kuwa fuskar nan tasu a tamke iya sake murtikewa saboda ganin mata da yawa a falon juya idanuwansa suke akan in zai hango sahibar tasa da ta kulle da kishi ganin 'yan matan da ke falon suna kalle mata miji. Wahu masha Allah Abdullah ya faɗa a zuciyarsa saboda yadda ƙunshin riyan ya masa kyau musamman jan da sauri ya nufi gurinta yana adda Allah ya sa kada ta dizga shi a gaban mutane gaba ɗaya jama'ar gurin suka yi masa ca da ido musamman hafiz da ke gyaran muryar tsokana yana son yin dariya ita koriyan ba ta yi tunanin zai nufo ta ba amma sai ta rake haɗe da shiga a fuska a hankali ya iso wurin ta haɗe da duka ya kama hannunta guda ya saka mata jakarsa ta ofis cikin sweet boys ɗin sai ya ce my queen sorry kin ji na da a ofis ko tashi mu je ciki na gaji wallahi ya faɗa yana mata wani kila smile gaba ɗaya jikin riyan ya mutu ga wata kasala da take ji Ɗan turo baki ta kafin ta kai bakinta daidai kunnensa ta ce, Ni ka cika ni babu ruwana ka ja ana kallon mu. Murmushi a hankali ya janye sai ya ce, "In mm, na kiwayen ba zan dauke ki ba, mu je da kafarki Ni ma na gaji, an jima zan miki har da goyo ma." Gaba ɗaya Riyan Abdullah ya gama ba ta kunya. Ba ta da wani zaɓin da ya wuce bin binsa saboda kunyar mutanen da ke falon suna ta kallon sa suna jin ina ma su ne suka samu haka Jan ta suka bar falon. Murmushi Hafiz sai saboda ya san kaɗan daga aikin Abdullah. Baki buɗe hajiya ka ke kallon su Riyan har suka ɓacewa wa ta Al'ajabi ya hana ta magana. Ko da Hafiz ya lura da Hajiya ta ya saurin barin falon gudun kada Hajiya ta dawo kansa. Samira kawar Fido ta ce, "O dama wannan tana da aure nasa ta budurwa ce." Fido ta ce, "Eh ba su jima ba." Kai gaskiya sun dace da juna ga su kyawawa masha Allah. Mu ma Allah ka ba mu cewar Samira." Ɗaya a gefen su ta ce, "Ni dai in yana da ƙani da suke kama ina kamu." wani mugun kallo taslim ta watsa mata fido ta kece da dariya haɗe da cewa rafawa kanki asiri shi ma ga tasa matar nan saura treatment auren su taslim ko cike da kishi da shugaba ta kira alhassan yana ɗaga ta sa kukan kirsa please my one kada ka dawo gidan nan sai dare akwai masu farauta ba na so a kalle min kai murmushi ya ce baby rigima da an jima in na bar ofis zan zo na biya ladar kunshin ki kasancewar ta saka a hansuri na yarda ka zo amma ka kira ni kar ka shigo to shi kenan ai yadda yake so haka za a yi amma me abin damuwa ni fa naki ne ke ɗaya insha Allah Salati Hajiya kaka ta haɗu da cewa o oh, ni duniya ta zo ƙarshe babu kunya babu kawaici Allah ya shirye ku yaran nan duk suka saka dariya Bangaren Riyan da Abdalla kuwa suna barin gurin ta so makiciniyar kwace hannunta. Murmushi Abdalla ya yi murza hannun a hankali ya ce hunga hmm, ki bari mu tafi cikin salama. In kuwa kin ki daukar ki zan yi kin san kuwa zan iya. Ran nan ma kada ki zata nok din da ummi ta ya sa na kyale ki a dama iya abin da zan miki kenan. Yanzu ko kunshin naki zan duba na biya kuɗin. sannan mu yi wanka ya faɗa yana ɗage gira ganin yadda ta zaro ido tana tura baki yes ko iya hakan bai miki ba na yi mai gaba ɗayar cewarsa a daidai time ɗin da za su shiga fat nasa. Gashi ya rike ta gan babu halin guduwa, ita kuwar yan ga kunya ga tsoro a zuciyarta. Bayan shigar su ciki sai 'yan kalle-kallar yanke yi ta tuna rayuwar da ta a cikin fat ɗin, daga zaman zamanta 'yar aiki har auren su. Lura Abdullahi da hakan sai ya saurin jin ta suka zauna kan turi-sita. Shi kansa in yana tuna abin da ya a baya yana jin haushin kansa. So yake su hada ido ta ƙi yarda. hannayenta da ke cikin nasa ya fara murzawa yana kallon yadda suka yi gwanin kyau da lalla ya fara kisan hannun Rinza ido ta saboda jin wata kasala da mutuwar jiki a hankali ya matso da fuskarsa kusa da tata ya haɗa goshinsu da karon hancinsu waje guda. Murya ƙasa-ƙasa ya ce, I love you so much my queen. Please, ki buɗe idan ki kalle ni, kin ga jibi ne tafiyar nan. Ya kamata a ce kin haƙura haka nan. Ki saki jikinki da ni, amma na lura kamar ma tsoro na kike. Bacin na ce ni ba zan miki komai ba. Please say something. In kuma kin fi son in na je Ingila in yi zama na a can, in ma ya kamata na dawo sai na auri. Wolf bude idon ta fes akan fuskarsa tana masa kallon tuhuma. Wani sanyayyen murmushi ya saki wanda ya kara masa kyau. Ya ja hancin ta haɗe da cewa duk ki na san baki kai abdalla ba. To na sallama na furta ke ma ya kamata ki furta min haka nan. Na san dai ana sona. Harara ta sakar masa ya dariya ce kin kyau sosai da hararar nan. Janya idanuwanta ta yi ta ce dama da gaske jibi tafiya za ka yi. Eh mana, amma shine baka sanar min ba. damuwa kika yi da ni balle na sanar miki yanzu nan in bacin da na taho da ke ba za ki biyo ni ba cikin shagaba ta ce to ba ummi ta hana ni zuwa fat naka ba kwarai kuwa amma ita tana can fat din nata mijin ko ya faɗa ko a sa yayin da riyan kunya ta kama ta amma yaya har su ya haɗa ya hana ta ida maganar bayan minti talatin da biyar ƙofar toilet ɗin aka buɗe abdulla ya fito da riyan ɗauke a hannunsa daga shi sai tol ya ƙugu ita ma da nata tol ɗin ta a rufe. Gangado ya kwantar da ita yana murmushi ya ce to ki bude idan, mun fito. Gaskiya kunyar nan taki ta yi yawa madam. Bude ido ta tana murguɗa baki ba tare da ta kalle sa ba. Ta ce ni ka daina cewa madan sai ka ce wata babba. Lala lala ni kike murguda a baki. Ai ko zan sanar da umma kuwa. Eh ɗin ka faɗa mene kika ce? Yayi kan bet ɗin da sauri ta yi baya za ta sauka tana dariya. ya yi saurin cafkota ta faɗo kan sai ya murginar da ita ya dawo saman ta yana mata takulkuli tana ta dariya har da hawaye tana ba su haƙuri kiran sallar la'asar ya saka shi ƙyale ta yana cewa zo mu shirya na je na yi sallah kada na makara cikin shagwaba ta ce to ni wanda kaya zan saka girgiza kai ya haɗa da cewa hmm, in kin canza kaya za su ɗauka komai ya faru kenan in kuma fa amma ni gaskiya za ki tashi ki shirya na, ko kuwa sai na yi sallar a nan za mu kwana babu mai fita da ke kin san zan iya da sauri ta kalle sa ta ce filisa yaya kunya nake ji ka je ka yi sallar zan jira ka gwammiran ya matsa ya shafa ya zira jallabiya ya feshe jikinsa da turare da body spray sai ce ita kuma ta mayar da kayanta ya kamo hannunta yana cewa in na fito sallah zan shigo na lawn sannan in kika buya wallahi ni da ke ne ni fa na daina babu inda zan buya dan Allah da gaske my queen ai eh, da gaske murmushi ya wa ko kefa kin ci abincin ne A'a, ok sai mu yi ɗin tare ko? To shi kenan ta faɗa gab da zai iso geti ce ta koma. Har ya juya ta ce Allah ya tsare a roƙa da ni. Da sauri ya jiyo sai ta juya da gudu tana dariya. bayan dawowar Abdullahi, ko haka aka yi a waitin falo ya samu riyan ta shirya masa abinci duk da tana jin kunya haka ya ja ta suka ci taro a plate ɗaya duk da kowa da sufin nasa hajiya kaka ko barin falon tai tana sababi haɗe da cewa za ta ma'abba magana da ya dawo daga tafiyar a bashi matarsa tunda ita ma da'irar tana son gunshi su fido sai dariya suke yi ƙasa-ƙasa su taslim ko babu damar yi ita da husi sai dai a danne saboda sun san halin Abdullahi ya ci kaniyarsu Amma fa bayan fitar Sariyan ta sha tsokana a gunsu, tun tana kula su har ta share. Masha Allah yau an waye gari Juma'a kuma ranar suna. Yaro ya ci suna Kabir Sultan. Mai jego da angon jego haɗe da jama'ar gidan sun wanku sai dai a ce masha Allah. Da misalin karfe biyar fido ce da Siriyan da ƙawayenta a compound din gidan. Mai DJ ya saki kiɗa ana cashewa. Ita dai Riyan tana gefe tana kallon su suna rawa ta ƙin. Tana dai musu liƙi tana murmushi. kamshin turaren Abdullah da sauri ta jiyo, ta ga shi da Hafiz sun nufo gurin. Ya yi masifar kyau. Da sauri ta dubi kayan jikin ta shidda ce dak auren ta ga shi ma ita ce a jikinsa. hafis ma ashi da fido. Bata yi aune ba ta ji hannunsa a ta ya rungumo ta ta baya. Babu kunya. Mai hoto ya ɗauka. A hankali ta ɗan zame haɗe da riƙe hannunsa da shagwaɓa. Ta ce ana fa kallon mu. Daga gida ya haɗe da cewa showa. Kin ga zuwan bargun nan ya fara cika ga gardawa ban so a yi ta kalle min ke. Riyan ina ta magana ba ki ji ba ya gida. Daga ita har Abdullah suka juya suna kallon mai maganar. Uncle Khalil ne malamin Siriyar na school kasancewar ta SS3. Satar kallon Abdullah Riyan ta ta gaya ya haɗa rai. A hankali ta ce malam ina yi ne. Lafiya ƙalau. Luke malam wa baka damar kula matata. Cewar Abdullah yana huci haɗe da takumar kwalarsa. Please yaya. malaminmu ne kuma bai san ina da aure ba a daidai nan hafiz ya lura da sauri ya matso ya janye kalil yana cewa lafiya abokina saboda ya san shi ya kawo matarsa gun suna abdalla bai yi magana ba ya fizgi hannun riyan suka bar wurin cikin fahimta kalil ya yi wa hafiz bayani ba wani abu ba ne kawai shi malaminta ne shi ne ya musu magana haƙuri hafiz ya bashi ya kuma sanar masa imijinta eh, ne ko a skul kada ya ƙara kulata. Kasancewar Hafiz ya san halin abdullahi hakan ya sa ya ce wa Fido yana zuwa. Suna barin gurin ya saki hannunta. Duk magiyar da take masa da ba sa haƙuri bai saurare ta ba ya wuce fat nasa. Inda babu jama'a sosai ta samu ta duƙe tana kuka. Dama ga ta gwanar kuka ci Fat ɗin abdullahi Hafiz ya wuce. Ya yi nokin ya masa banza hakan ya sa ya shiga kawai. Zaune ya same su idanuwa jajar alamar ɓacin rai. Ya kamata a ce karka bincike kafin ka hau dokin zuciya. mutumin nan ba ta wata manufa ya mata magana ba bai kuma san tana da aure ba da Allah malam rabu da ni wato kana goyon bayansa ko me ni na isa na yi hakan na masa bayani ko a skul kada ma ya nuna ya santa ya ce a baka haƙuri kuma na yarda mutumin kirki ne tsaki abdullahi ya haɗu da cewa matsalarsa ce in mutumin kirki ne mai ya kai sa akan ɗalibarsa in ba jawo wa kai raini ba kada fa ka manta sa aliyu da hafsat malami ne da ɗalibata su suka sani ai Da na dawo zan cire ta daga school ɗin ta shiga jami'a amma niƙaf za ta rinƙa sakawa. Sannan zan saka a min leƙen asiri a school ɗin. Muddin ya kula matata zai ƙara rayuwarsa a prison. Ka san zan iya hakan. Amma ka san laifinka ne. Da na sanar tana da tana da aure ba a school ɗin. Laifin Abba dai ba shine ya saka ta ba, ya faɗa yana hararsa. Murmushi hafis ya haɗu da cewa yanzu dai ka yi haƙuri please a bar maganar. Ina ita riyan ɗin oho? Kamar ya oho? Na kyale ta, kuma ai ga shi ka gani da idonka. Ta fi karfin ta biyo ni ta bani haƙuri ko? hun hmm, ake baka ji dududu yaushe Ryan ɗin ta sauko ta sake maka ba? Har kake haka, halin na nan kenan. Haka goben za ka tafi kana fushi da ita. Banza Abdullahi ya masa ya shige bedroom nasa. Hakan ya sa Hafiz fita a harabar gidan ya duba cikin sa'a ya hango ta kai duke. Sallama ya mata ta ɗago fuska duk hawaye. haƙuri ya bata kafin ya ce ki je a fat naku yanzu ki ba su haƙuri kin ji ba a sanya gurin kula da miji ne ina fushi fido ba ta iya bacci sai na haƙura shi yasa har yanzu babu gurbin kowace mace a zuciyata sai ita ya faɗa cikin tsokana cike da kunya riyan ta tashi ta nufi fat ɗinsu Falon babu kowa, hakan ya sa ta tsaya tana tunanin jiya fa haka a dole ya saka ita da shi suka yi wanka. Babu kunya ya tuɓe a gabanta don mata ta ido. Ganin babu sarki sai Allah ta kutsa kai bedroom ɗinsa. Kwance yake kan gado, rigingine ya lumshe ido tamkar mai bacci. Daga shi sai boxer a jikinsa. Riyan ko a hankali ta yi sallama sau ɗaya ta kalle su ta kau da kanta, saboda ganin babu kaya a jikinsa. yayin da shi kuma yana kallon ta ta kasan ido. Jiki babu kwari ta nufi bedside drawer za ta zauna. AKA wuf da ita ya rungumo ta a jikinsa. Cikin shagwaba ta ce ni ka cika ni tunda ba za ka haƙura ba. In mm, my sweet queen ai ba haka ake ba wa miji haƙuri ba ko. Amma yanzu tunda kin zo babu komai na haƙura kin ji. Murmushi ta ta rufe ta tana ta ya kamata ka sanar min abin da baka so. In sha Allah zan kiyaye. Amma ka rage saurin fushi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wani mutum da ya ce masa, yi min nasiha. Sai annabi ya ce kada ka yi fushi. Ya sake maimaita masa kada ka yi fushi. Na san ka sani na maka tuni. Murmushi ya sumbace ta ya ce haka ne tawa. Dama abin da ake so a tsakanin ma'aurata shine fahimtar juna. Shine makasudin zaman lafiya. Amma ni ummi ta min katangar karfe da ke. To ki ma sani yau babu inda zaki je guna zaki kwana. Dama Jirgin karfe 12 zan hau insha Allah muna tare, amma ka san, na san me, ki zauna kina biya wa Ummi bacin mun shirya kanmu, abinda kawai nake son je a bakin ki kawai in nace miki I love you ki ce I love you too my sweet AK. Dariya riyan ta har fararen ta suka bayyana. Cikin shagwaɓa ta ce wai da gaske nan zan kwana? Eh mana ya faɗa yana ɗage kira. Fira ma za mu yi kafin mu yi wanka sai na tafi sallar magariba. Fira suke sama-sama rabi Abdullah na wasa da ita a jikinsa, tun ba ta sake ba har ta sake da shi. Ko da Abdullah ya ga karfe shida da rabi ta yi, ya ce tashi mu je mu yi wankan ko. Tashi ta yi a jikinsa tana ƙoƙarin guduwa ya dariya ya ce, lalle mai kun kuna wasa da ni ko. ko ta yayi ya haye saman ta ya sakar mata nauyinsa. Zaro ido ta yi zuciyarta ta ce na shiga uku, Niriya. Shi ko dariyar mugunta yake yana cewa, za ki sake ƙurin guduwa. A'a wallahi ya filis ka ɗaga ni kayi yi nauyi. Hancin ta ja haɗe da cewa daga yau kada ki kuma kirana da wani yaya. Ki canza min suna malama. Sai uban nishi kike ina ga nayi mai gaba ɗayar. In ko muka je tela kika rufe ido to komai zai faru yarinya. Na tafi na bar ki ana jinyarki. Ya faɗa yana ɗaga ta. Tashi tai tana turo baki ta fal tsoro. Ya miƙo mata tawul shi ma ya ɗaura nasu suka shige toilet. ko a ciki babu kunya tamkar ranar. Hakan Abdullahi ya tatsula rashin kunyar shi. Diyan kuwa babu damar rufe ido sai dai ta kau da kai. A haka suka yi wankan suka fito ya wuce masallaci. Bai dawo ba sai da aka yi isha'i. Ko da ya dawo Fat nasu ya nufa. Riyan na zaune kan kujera a falon tana latsa waya. Tana murmushi da alama chat take. Cikin husky voice nasa ya ce, Matar Abdullahi a zo a tarbi Abdullahi. saboda hakan ya tsara a rayuwarsa auren matarsa ce komai nasa, ya faɗa yana buɗe mata hannayensa. Cikin jin kunya ta je ta shige jikinsa. Kan kujerar suka zauna ya buɗe take-away ɗin da ya shigo masa da shi suka fara ci. Yana fidin nata da kansa suna fi gwanin burgewa. Gefen zuciyar Riyan tana mamakin wai yau ita ce da Abdullah a haka, kuma wai ɗan uwanta na jini. Lallai ikon Allah ya fi da hakan. A cikin gida kuwa ko da aka yi isha'i babu Ryan babu alamarta, sai aka shiga jajintawa. Hafiz ne ya shigo a gaje a waitin falon saboda ya kira Ammi ta duba Sultan yana kuka, ya samu ana zancen ina riyan ta shige tun murece? Cikin ko in kula balle jin nauyi Hafiz ya ce yo ina za ta in ba gurin mijinta ba, ai suna tare. Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ruɗe jama'ar falon ke dubar Hajiya Kaka saboda jin salatin da ta yi. ta ɗora da cewa yanzu saboda ɗibar albarka yaron nan haka ya babu kunya in an yi magana shi ɗan boko ko to ai ita ja'irar ita ta fi su tun da ta bisa. sa yo meye laifin ta hajiya don ta bi mijinta cewa alhassan yana murmushi gwanan na ce ta masa daƙuwa. haɗe da cewa o kai ma haka za ka yi ja'irin banza duk bukun fitsare kai ni dai haka allah ya rubuta matsiyaciyar yarinyar nan hasu ta kawo min masifar raba ni da jikokina, ga shi kowane ya tashi babu kunyar jinin Fulani a jikinsa. To ke Hajara kin ji ta fi mijinta sai ki ba sa matarsa. In ya dawo kila lokacin ta haihu saboda na san bai rasa mata ciki. Su an Umma murmushi kawai suke, yayin da yaran ke dariya Umma ta koro su. Hafiz ya fito yana cewa zamani ne a bar su su hole wallahi. Za ka san holewa gobe, in na ba umarnin Fiddausi ta tafi gida wanka, sai ta yi kwana sittin ja'iri. Da sauri Hafiz ya yi su ya dawo a murerece ya ce na tuba, wallahi kada ki yi haka hajiya please. Haba matar, na na san abin da zan rinka siyo miki. Murmushi ya kumce wa hajiya kaka shi kuwa an mu ta banko masa harara ya yi saurin fita. Tsaki Hajiya Kaka ta yi haɗe da cewa aikin banza. Yo mutum ya ja da ni mana ya ga aiki da cikawa. Shi kanshi Abdallan ya zo da safe ya same ni. Wannan mazuran nashi da ɗaura fuska bai hana ni masa tas. Ke kuma Hajara, sai ki bar su su yi rabar gaban hantsi da ita mai miji ta bisa. Babu kunya ba tare da sun tare ba. Ke kanki kin ji kunyar shiga tsakanin su gashi sun yarfa ki. Me yake me ya fi haka ciwo? Hmm. Yaran nan sai haƙuri Hajiya don Allah ki yi haƙuri, cewar amu da Umma. To haƙurin me duk shaƙiyin da ya mun ba daidai ba iyaka na ɗauki mataki magana kuma ba na fasawa ehe, ta faɗa tana ficewa. Abdalla da Riyan kuwa sai da suka yi kat kafin su je su sake wanka da brush, suka kwanta. A hankali ya janyo ta jikin jikinsa ya rungume yana shafa ta ya ce, Ban baki amsar tambayar ki ba ɗazu. Kin ga gaskiya ina da kishi sosai. Ba na son ki je ko ina sai da izini na in ba shi ba, sannan ba ni son kawaye sosai saboda matsala. Abu na gaba ki rike mani sirrinmu, ba ni son ki rika firata da yaran nan, saboda kin san ban son rainin. Na ga kansu rawa yake musamman Husaina take ko Husi, in sha Allah zan kiyaye. To amma yaya me na faɗa miki ɗazun? o na manta ni fa ban ga laifin Husi ba, ka cika shan kamshi da yawa. Bakinta ya matse ya ce maimaita abin da kika ce. Uhm, murya ƙasa ƙasa ya ce to ba kya so ne sannan gaskiya 'yan har ke furta min abu biyu ba har na tafi ba zan ji daɗi ba zan kuma yi kokonto akan kin amince da ni a matsayin life partner naki na ɗaya ki kira ni da special name sannan ki ce min i love you shiru ta ya girgiza ta ya ji tana murmushi a hankali ta ce uhm, ni dai gaskiya ba ni son ka riƙa hulɗa da kowace mace in an cire 'yan uwanka ko kallon su sai me shikenan Murmushi ya ce ba ki da matsala da hakan Riyan, dama tun a tsari na ni mijin mace ɗaya ne, to kuma ko ba haka ba Riyan can zan zauna da keke ke ɗaya saboda halarcin da kika min a rayuwata. Ba zan taɓa mantawa ba, don Allah Riyan ki ya haƙuri da laifin da ne a baya kin ji, babu komai ni na manta ma. Ba ka daina tuna min mijina I love you too, ta faɗa tana murmushi haɗe da rufe fuska. cikin farin ciki ya matse ta a jikinsa ya haɗa bakinsu waje guda sai da abdullahi ya tajja gwalgwalar ta kafin ya haƙura ya rabu da ita saboda ganin zai ɗaga wa kansa hankali ya kuma ɗauki alkawarin duk rintsi sai ta tare a gidansa zai karɓi haƙƙinsa wannan dare sun yi sa a cikin farin ciki da kuma alhinin rabuwa da juna washe garin? shukukuryan ta tashi abdulla yana lura da ita ya kuma ji daɗi sosai saboda ya san dai yanzu tana son sa. A tare suka yi wanka ya saka aka musu oda na breakfast. Sanye yake da suit baƙaƙe a ciki jakan sai ya sha gyara ya yi masifar kyau. Kamalarsa da haibarsa haɗu da kwarjini sun sake fitowa a tare da shi. Sai ƙamshi ke tashi a jikinsa shi da riyan da ke sanye da ta baƙa. Ta yi kyau duk da babu kwalliya a fuskarta. Hannunsa cikin nata sai dai gaba ɗaya daga shi har ita fuskokinsu babu walwala. Saboda za su rabu da juna. Zama suka yi kan kujerar da ke gaban dining table din suka fara tsakurar breakfast din kaɗan-kaɗan. Abdallah na rarrashin ta kan cewar suna tare a waya da bidiyo call. Hafiz ya shigo da sallama. Rayan ta yi yunƙurin tashi daga cinyar Abdallah. Hafiz ɗin baƙon ne cewar Abdallah yana mayar da ita. Haba abokina in ba hello ai akwai ɗaga hannu. Tun jiya daga na turo a rarrashi da Allah malam ka mana shiru zaka wani shigo sai ka ce na kira ka. Murmushi Hafiz ya ce eh na ji. Job aiki ne ba na zo mu yi ban-kwana, sannan wannan hura hancin na shan kamshin naka bai hana na faɗar abin da na ga dama. Ka zo ka riƙe riyan to ka sani wallahi tsohuwar nan Hajiya Kaka na ka Tsaki Abdullahi ya a zuciyarsa ya ce gaskiya tsohuwar na ya kamata a canza mata gida. Ta zo ta saka wa mutane ido. Na san dole in mun shiga ciki sai ta mun surutu. Gaisawar da Hafiz ke yi da riyan ya dawo da shi tunaninsa. A hankali ya ce tashi mu je cikin Maikun Karfe goma da rabi mu yi sallama da su ummi. Zan je ofis kuma jirgin sha biyu zan hau. Kafin ya duba Hafis ya ce malam za ka iya tafiya ko? Murmushi ya ce madalla. Sultan yaron kana jiran ka ka masa sallama. Murmushi Abdalla ya haɗa da cewa ka san hakan dole ne kafin Hafis ya fice. Tashi Riyan ta suka rufe fat ɗin. Ya jawo troli ɗin da Riyan ta shirya masa kaya jiya aka fitar da shi don a saka a but. Jera suka yi suna tafiya. Abdullah na sanar mata duk abin da take so ga ATM nan ta zara, sannan za a kawo mata iPhone 11, da hakan suka nufi babban falon gidan, da sallama suka shiga. Abdullah fuska a tamke falon cike da jama'a. Gun fido Abdullah ya nufa ya karɓi Baby Sultan da ya sha gayansa cikin kayan sanyi, yana ta zuba kamshi. Kafin ya nufi gurin da su ummi umma ammi suka suna fira, ya je ya gaida su, yayin da riyan su fido da husi ke ta tsokanarta. wai ta kwana gun miji. To ma hi saurare, bari mu dakata.